ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana albarka a Najeriya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya dukkan wani abun da Allah yake ba wata al'umma da ya da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya babu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da Allah ta'ala yake tunkuɗe wata al'umma Allah ta'ala ya tunkuɗe mana daga ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha hudu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu insha Allah kuma yau za mu tashi akan sura ta uku daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratu ali imran jiya da ikon Allah mun kammala suratul bakara muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu in akwai tambayoyi sai a fara da su wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya kara wa malam imani amin ya hayyu ya qayyum ya kuma gafarta wa iyaye amin ya hayyu ya qayyum malam dangane da maganar jingina idan aka bayar da jinginan gona shin mutumin da aka ba wa jingina zai iya aikatawa wato ya noma ta Allah ya saka da alkhairi to abin da ya shafi jingina da aka ba wa mutum na farko ya dace zama akwai yarjejeniya lokacin kulla jingina din cewa za ka iya aiki da wannan kadara da za a baka idan muka duba cikin asunan kubura na imamun al haƙi rahmatullahi alayhi a mujalladi na hudu lamba na uku, yana cewa yarjejeniya da aka kulla lokacin yin jingina shine ake kula da shi cewa za a yi aiki da abu ko ba za a yi aiki da shi ba wannan yarjejeniyar da aka kulla ita ce muhimmiyar abu idan an kulla a yarjejeniya za a yi aiki da abu to aiki da abun ya halatta idan ba a kulla ba baya halatta kuma ya kafa hujja hatta da hadisi na imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai a cikin sunan nasa cikin musnad nasa hadisi na dubu ashirin da ɗari da saba'in da biyu wanda manzon Allah tsira da ta tabbata gare shi ya la yahillu malim ri'in muslim illa bi tibi nafsi min cha baya halatta wata dukiya ko wata kadara ta musulmi a more ta har sai akwai yadda da amincewa daga gare shi to da wannan sai aka ce amincewa din shine sharadi wannan fahimta akan ta sahabi Abdullahi ibn Abbas yake radiyallahu anhu a kanta abdullahi ibn umar yake radiyallahu anhu amma wasu malamai kuma suka kara da cewa ba a so idan jinginan ya zama na kuɗi ne da kadara a yi aiki da ita sai dai in na kadara da kadara ne misali kana da motar ka tsohuwa ce kana so ka tashi daga nan ka je ka adamawa za ka je libi gaisuwan yan uwa mota ba ta je can ba amma akwai abokin abokinka motar za ta je sai ka ce da Allah na son in karbi jinginan motar ka in baka tawa ka ba ni ikon na je in yi gaisuwa na yan uwana a Adamawa ko a Taraba ko a Borno ko a Gombe ko Bauchi ko in tafi Ogun ko kuma in tafi fara da gaishe su in dawo to anan kaga kadara da kadara ne anan sai suka ce za a iya yi amma in na kuɗi ne mafiya yawan malamai sun kyamaci yin haka dalili shine suna ga dukkan kuɗi da aka bayar a matsayin bashi sai dawo fa'ida wannan fa'ida na iya zama riba an fahim da kyau so ai in kuɗi ne da kadara suka ce to ai kuɗin da aka bayar an ba da shi a matsayin bashi ne sai ka karɓi wata kadara ka ajiye a matsayin jingina bai a kawo baka to in ka mori abin bayan kuma za a ja maka da kuɗin ka daidai wa daida to ya zama kenan wannan moran da kai ya zama kamar riba ne akan kuɗin da a baya su akwai malamai da ke da fahimta wannan wanda hatta cikin mudawwana an yi magana mai tsawo akan matsala da wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya taimaki malam amin ya tayyaki Allah ya kara wa malam lafiya da imani da ikhlasi amin ya hayya ya kuma cikin iyaye amin ya hayya ya mutum da ya kwanta sai ya yi mafarki to da ya tashi ba shi da ruwan wanka amma yana da ruwan da zai ishe shi alwala to da yayi zai yi idan ruwan alwala ne kuma ya tashi da janaba a jikinsa ai ba zai yi alwala din ba in yana da ruwan da zai ishe shi abin da ke sa a yi taimama da biyu ne ko rashin ruwan da zai isa wanka ko kuma rashin lafiyar da za a yi wankan waɗanda su ne manyan dalilai biyu da ke sa a yi taimama in ma rashin ruwan da za a yi wanka ko kuma me ko kuma rashin lafiyar da ba zai ba da ikon a taɓa ruwan ba a nan shi sa ake taimama so hukuncin da ke kan shi ne taimama ga aya nan mai tsawo ko da cikin suratul ma'ida aya ta shida farkon ta ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salah har zuwa daidai kan Allah ta'ala da yace magana da yace musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min kaga wannan bangaren aya na shida ke bayyana cewa an baka ikon kai taimama da kasa wacce take mai tsarki mafu tayyib an baka ikon kai taimama da kasa wacce take mai tsarki sannan bayan wannan ga hadisin Ammar bin Yasir radiyallahu anhu wanda yake mashhuri inda yake fatawa shi ma da shi bayan fi'ilin halitta karanta da shi hadisin Muslim hadisi na 368 da janaba ta kama shi ke cewa fata marraftu kama ta tamarabu dabba fi sadi sai na yi burgima a cikin ƙasa kamar yadda akuya take yi na yi ta burgima kamar yadda jaki yake a cikin ƙasa ya ce bayan na sai na gaya ga yin halitta ga janaba ta kama ni sai dai hali. kawai sai fasa kayan sai ta burgi ma tsarara a cikin kasa shi kare a jeji bayan ya gama mazu Allah ya ce inna ma yafi ka an dai ka yadayka za sai mazu Allah ya buge kasa da hannayensa biyu ya bubbuge su ya ce ka shafi fiskarka da kuma tafin hannayenka kawai fiska da hannu sai wannan kayan imama ta ishe ka kayi sanda. wannan shine abin da yake kanka a shari'a insha Allah ta'ala ne sai ka yi taimama ba wai kai alwala kuma da ruwan kai sallah ba janaba ba za ta bari kai alwala din ba so abin da za ka yi tunda da ruwan ba zai isa ba sai ka yi wannan amma kuma hadisin ammar bin akwai waye da ya kawo cewa da imran bin husayn ruwan kofi ne idan ka samu zai ishe ka wanka mafiya yawa a mafiya yawa ruwan da muke alwala da shi na al'ada yana isan mutum ya yi ne ya wankan janaba ruwan al'ada yana isa a yi wankan janaba yanzu zan butar da muke ɗauka a shiga da ita matsayin ma tsuguni a tsuguna bai sa ba za ta yi wankan janaba ba me yasa ba za ta yi ba mu mun saba yin wanka ne da ruwa da yawa ko mu zo muna alwala mu bar ruwa ya ta zuba mutum ko ya kammala alwala ya zubar da ruwa kamar rabin bokiti wannan duka almubozanci ne da ba da shi ba a shari'a ruwan duk yawansa ana so ka yi tantalinsa saboda shi da kare na a wajen wani aiki ne ya sa masu Allah yake gaya sabon zace akwai almubozanci a ruwa ko a bakin kogi kake ko a bakin kogi kake akwai abin da kai da ruwa yi almubozanci so da aka kar mu ga ruwa a raha sai mu ce mu za mu yi abin da muke so mafu na tayyib kula ga wannan abin da ke tabbata a sunna a daidai wannan shine a yi iya ƙoƙari a yi ne na'am a yi taimama in kuma ruwan akwai shi wanda ya kai alwala ka duhu me yasa ba zai isa ka yi taimama ba daidai na san akwai buta wacce take koda karama ne a cike da ruwa in dai ba wai ka fi da kattanci iri na ba ni na san za ka yi wanka ne da sai dai in kai babba ne mai babban jiki irin su alaran ba amma in dai irin mu ne ɗan ƙanana ba abin da zai hana ka yi wannan maybe idan ka kai irin su aran ne to a nan kuma ban san me zai ishe ka ba sai su suka san me zai isa amma mutum da bai da auki iri na gaskiya wannan zai iya wadatar mafhum sai so insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani wato suratu Ali Imran insha Allah ta'ala jiya mun kammala bakara bismillahir rahmanir rahim

أمهاتهن أم الكتاب هن أم الكتاب وأم guda ɗari biyu bakara ta fita da ayoyi tamanin da shida saboda a bakara akwai aya ɗari biyu da tamanin da shida a ali imran akwai aya ɗari biyu so za ka bakara ta fita da aya tamanin da shida suratu ali imran tana daga cikin surar da suke da falala na musamman akwai hadisi riwaya na imam muslim rahmatullahi alaihi hadisi na ɗari takwas da biyar da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa yuquta bil qur'ani wa ahlihi yawm al qiyama taqdumuhu suratul baqara wa suratul ali imran manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce gobe kiyama za a zo da qur'ani gaba sa sura 114 na'am baya ga wannan da waɗanda suke karanta ƙur'ani ma'abotansa ni da ku Allah ya samu a cikin za a kawo su a filin kiyama ga ƙur'ani ga ma'abota ƙur'ani za a musu tarba na musamman a filin kiyama a lokacin da za a zo da ƙur'ani da ma'abota ƙur'ani to suratul baƙara da suratul ali imrana su za su jagoranci ƙur'ani da ma'abota ƙur'ani da to kaga da wannan ai daraja ce mai girma wa suratul ali imrana shi ƙur'anin kansa da ma'abota ƙur'ani a filin kiyama suratul bakar da ali imran za su jagorance su to wannan shine babban abun da ya tabbata na falala ga suratu ali imran sai kuma ayoyin ta na can karshe inna fi khalqi samawati wanda in mun je kai insha Allah ta'ala za mu yi magana akai Allah ta'ala ya taimake mu ita ce sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani mun yi magana akan bismillahir rahmanir rahim a farkon fatiha da bakara ba bukatar sai mun maimaita a nan gudun saboda yanayi da lokaci an fara da harufa guda uku alif lam waɗannan harufa guda uku ana kiransu al-huruf al mukaffaa wato harufa ne da suke yankaku an yayyanka su al-huruf al-muqaffa'atun harufan da aka yayyanka su a ka'ida da ya fi tabbatuwa shine waɗannan harufa ba a fassara su ga irin su nan misali a farkon bakar alif lami ga shi a nan wurin ali imran alif lami ga shi a swat alif lami swat waɗannan misalai akwai irin su da a qur'ani abin da ya fi dace shi ne in an zo kan su a ce wallahu a'lamu bi fi bi Allah shi ya san me yake nufi da su me yasa muka ce Allah shi ya san me yake nufi da su dalili na farko da yasa muka ce Allah shi ya san me yake nufi da su dalili na farko shi ne manzon Allah da ya zo bai fassara ba idan da akwai wanda zai san ma'anarsu to ce annabi Muhammad as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zama shine wanda zai fassara amma fiyayyen halitta bai fassara alif lam mim ba na biyu al-khulafa al-arba'a waɗannan khalifofi guda hudu masu daraja abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhu waɗannan guda hudu dukkan da suka zo babu wanda ya fassara a cikin su ma sun tsaya akan Allah ta'ala ne kadai ya san ma'anarsu babu wani wanda ya san ma'anarsa ya Allah duk da an samu wasu ta'abbi'ai da kaɗan daga cikin sahabbai sun ba da fassara to abin da ke yin halitta bai fassara ba sahabbai guda hudu waɗanda suka fi kowa daraja ba su fassara ba to na fi nutsuwa da in na zo kansu na ce wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani abu ɗaya da ke cikinsu na fa'ida ko guda biyu da zan fada na farko shine akwai bayyana mujizan qur'ani shi balarabe qur'ani da yaren sa ya sauka idan ana karantawa idan ya iya larabci fusa yakan fahimci wani daga cikin ma'anan qur'ani amma aka karanta alif lamim ko hamim ko yasin ko tasin mim baya fahimta ma'ana me dalili duk da yarensa ne qur'ani ya nuna masa shi ga garaba dauni ko da yarenka ne to ya fi karfinka ita ce hikima ta farko hikima ta biyu da take da matukar muhimmanci a shi shine idan aka kira haruffan a mafiya yawa za ka ga abun da ya zo gaban su magana ne akan qur'ani ko alkitab ko alquran alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi alif lam mim allah la ilaha illa huwa la yughayyiru nazzala alayka alkitab kitab in ka je farkon qasim alif lam mim sad sai ne tilka ayatul kitab so duk inda zaka ga ayyuka ga abun da yazo a baya mafi yawa yana magana akan qur'ani ne to wannan ke da ishara da cewa akwai ƙarin daraja bayan mu'jiza na Qur'ani yana kuma nuna cewa wani sako ne gare mu cewa shi Qur'anin kansa gagara ba dauni ko mun san ma'anarsa iya gwargwado ba mu gama sanin ma'anarsa har mu koma zuwa ga Allah a kullum in zaka karanta Qur'ani sai ka gano mafhum tayyib don haka alif lam mim wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani ni isa ban sani ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu Allah la ilaha babu abun bautawa na gaskiya illa hu sai shi al-hayyu mai cikakkiyar rayuwa al-qayyum mai tsayawa da kansa kuma ya taimaki wani ya tsaya shi ma da kansa in ka ce Allahu Allah wannan suna ne alam na zatin Allah subhanahu wa ta'ala shine gamannin suna na farko da ke ishara zuwa ga Allah in ka ce akwai ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min da makamantansu asalin alabi na Allah shine Allah sauran sunayen suna biyowa bayan Allahu to daga shine asali alam na zakin Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah shi Allah a ka'idar da hau ne matsayin wannan na'am za a yi magana a ɗaukaka sauti mai ji ba saka ƙasa ba Allahu menene a nahau a ma ta daga sauti in za ta aran ma ce mubtada haka ne Allahu mubtada ne ina khabar yake aina al-khabar la ilaha illa hu ana kiranta jumla khabariya a ka'ida jumla khabariya na ce mata jumla sugura a ka'ida na sai ka ce iya jumlatun sugura ita ce khabar la ilaha illahu so in ka da allahu da la ilaha illahu sai baka me sai baka muftada wa khabar so in ya zama muftada a kalma ce khabar kuma jumla sukura ne ta fi karfin kalma da irin wannan don aka hada a wurin malaman hausa a ce jumla kubura jumla kubura ita ce jumla da ke da muftada khabar naka kuma jumla ne sukura to jumla sukura ma'al muftada sai baka jumla kubura in kuma ka samu muftada a kalma khabar kalma sai a ce kalma sai a ce jumla ismiya mafhum tayyib haka Allahu la ilaha illa ku. to anan ya zama jumla ce kubura li'annaha tatakawwan min al-mubtada'a wal khabar wal khabar jumla sughra mubtada'a ma'a jumla sughra na baka jumla kubura so da haka shine khabar al-hayyu shi kuma menene shi ma al-khabar thani shi ma khabar ne na me khabaru mubtada na Allah shi ma yana bayyana Allah ne alqayyim kuma huwa al-khabaru salih shi ma ne so daga kana da mubtada guda ɗaya kabar khabar guda uku Kabar na farko na ilaha illa jumla sugura al-hayyu khabaru thani al-qayyum khabaru thalith aidan mubtada huwa Allah an fahimta <laughs> na da wani ke don haka Allahu Allah la ilaha babu abun bauta Ta ka ce la wannan la annafiya da jinsi tana kora kowane irin abun bauta tana kuma ba nafi wujud ba ne tana nafi siha ne ko an samu abun bautan da ake bautawa in ba Allah ba ne to an kauce asalin abin bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allahu la ilaha la ilaha illa hu so kaga ilaha kuma sai a ce ne ismu la annabiya da jinsi shi ismi ne na la annabiya da jinsi don haka an sa masa fataha la ilaha ga nasaba abini saboda me saboda masbukun bila nafiya lil jinsi ita kuma la nafiya lil jinsi takan kira aikin inna wa anna a ah, don haka la ilaha babu abun bautawa to in an ce ba abun bauta sai ga wani yana bautawa rana rana ba abun bauta ba ne abun bauta ne ga wani na bautawa wata wani na bautawa bishiya ba bauta ya ba kuma anan an ce ba abun bauta kuma ga wani ya bauta ya za ka yi haɗa bautarsa da kuma wannan aya ba tare da an samu cuta da warwara ba malamai suka ce sai ka nemi wani abin da za ka kaddara bayan ka ce la ilaha sai ka kaddara wani abu bifo ka kaddara sai ka gane la'in nan na fi wujud ne ko na fi siha ne ko na fi kamar ne don haka na fi siha ne to tun da na ya kore ingancin bautar ne to a nan sai mu ce la ilaha sai mu kaddara ne haƙƙun ba abin bauta na gaskiya to ko shi ya bautawa wani abu to ba na gaskiya bane in an bautawa rana ba bautar gaskiya bane in an bautawa wata ba bautar gaskiya bane in an bautawa bishiya ba bautar gaskiya bane saboda me saboda mun kaddara haƙƙun za ka yi ba mu misali ذلك بأن الله هو الحق وأن wannan cikin suratul hajj aya ta yace zalika bi anna allaha huwal haqq wannan saboda shi Allah shine al-haqq to kaga shi ne take yake zama kaddara alhaq yace zalika kana la huwa haqu wa anna ma yad'una min duni albatil in an bauta wani abu kamar rana ko wata ko ma bayan Allah to albatil barnani to kaga sai mu ce la ilaha alhaq illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma wannan haka malamu su karkar da mutum a karatu a zaure Allah ya ji kansu in aka zo fassarar la ilaha sai a ce babu abun bautawa da gaskiya amma za ga a rubucen ba gaskiya amma me suka ce da gaskiya saboda ana kaddara alhaku ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل دعاك الله لا إله illa هو babu abin bauta da gaskiya sai ku wannan kuwa din kan yake komawa Allah shin suna ne na Allah wakilin suna ne ke za ga a wasu ƙur'ani akan canja kala din sai a rubuta shi da wani kala ba baki ba don a nuna shi wannan iya ishara zuwa ga Allah ne to da haka ku ba sunan Allah ba ne amma a wannan wuri wakili ne pronoun ne da ke wakiltar sunan Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci zai ce la ilaha illa hu wani lokaci zai ce la ilaha illa ana ba mu misali a bari a babu komai inna ne inna ne aya ta goma sha hudu sai ce gaga inna ni ana Allahu la ilaha illa ana kaga shi ne ana wa ke kenan Allah ne ya ce Allahu la ilaha illa Allah wani lokaci kuma sai kira sunan ya ce la ilaha illa Allah فاعلم annahu لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات hmm. والله يعلم متقلبكم ومثواكم wannan cikin surar muhammad aya ta goma sha tara kaga sai ce fa'alam ka sani la ilaha illallah kaga huwa da anan nan shine illallah don haka ma'anarsa Allahu la ilaha illallah alhayyu alkayyum mafu tayyib don haka alhayyu an na alhayyu sunansa al ne istizra shine alhayyu mai cikakkiyar rayuwa dukkan rayuwa da ka sani Allah ta'ala shi ya mallake ta abin da ke bayyana maka rayuwa duka ta Allah ne shine saboda bai da farko bai da ƙarshe shine farkon shine ƙarshen هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم wannan cikin suratul hadid aya ta uku kaga huwal awwal wal akhir wa zahiru والباطل وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم مفهوم نعم wanda yake bayyana Allah shine alhayyu cikakkiyar rayuwa ta Allah ne subhanahu wa ta'ala babu wata rayuwa da ta Allah mu rayuwar tana da iyaka duk dadewa mutum a bayan kasa wata ran ya koma zuwa ga Allah duk kwanakin da za mu yi a nan wallahi wata ran sai mun koma alƙayyum kalmar alƙayyum daga alƙiyam ne ala ne fai'ul fai'ul shine mizanin sa mafu fai'ul shine mizanin so siga ce ta mubalaga alƙayyum mai cikakken tsayawa me yasa aka ce mai cikakken tsayawa saboda shi alƙa'imu bi nafsihi ne wal qa'imu ala ghairi shi Allah a ƙashin kansa da kansa ya tsaya duk duniya bai neman taimakon kowa sannan alƙa'imu ala gairihi kuma duk wani a duniya ya neman taimakon Allah shi bai neman kowa ya taimake shi don ya zama Allah amma kai kana neman taimakonsa gabanin ka zama mutum amma shi bai neman taimakon ka ya zama Allah shi sa ya zama shi alƙa'im ne bi nafsihi wal qa'im ala ghayri ya tsaya da kansa kuma ya tsaya da waninsa shine al qayyum rayayye ne Allah subhanahu ta'ala cikakkiyar rayuwa qayyum kuma wanda yake tsayawa da kansa ya tsaya kuma ya taimaka sa yanzu in ba dan taimakon Allah ba ai da babu in ba dan taimakon Allah ba za mu yi cin abinci goma sha abin sha ba daga hannu ina neman taimakon Allah ne in bai taimake ni hannu ba zai dauko ba magana ina neman taimakon Allah ne in bai taimake ni ba zan yi magana ba shekan iska idan Allah bai taimake ni ba ba zan iya sheka ba duk abin da nake a rayuwa ina neman taimakon Allah in Allah ya ga dama bai taimake ni ba idan zan fasara ayat tafsirin ba zai zo ba in Allah bai a arama ba ayar ba za ta zo ta ba da sai haka sai shafe sai a ja sai gagar fasara ko mai jan a ɗauke wuta ba za ta zo ta ba shi sa hatta karatun da muke yi sai Allah ya taimake mu in bai taimake mu wallahi ba za mu iya ba don haka alhayyu kuma alkayyum shi Allah alhayyu ne kuma alkayyum ne wannan mun ce su ne al-azam mun yi tafsirin su ba don daya ba karkashin ayatul kursi aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar a bakara cewa sun tura wurare uku a ƙur'ani bakara aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu a da biyar allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm sai wannan aya ta biyu a cikin ali imrana sai ta uku cikin tsaha wa bil hayyil da goma ta 111 wadannan sune wurare uku da Allah ya kira al hayyul qayyum su ne muhimman sunaye da suka tabbata a sunna da in kana addu'a kana maimaita su insha Allah ta'ala Allah zai karbi addu'arka Allah ta'ala zai amsa maka addu'arka don haka Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi ne kuma al ma'anar ayin ya fito? an fahimta? tsaye na abu nazzala alaikar kita banin haƙƙi musamman lima bai na yadaihi wa Allah ya ce na alaikar kitaba ya saukar a kanka da littafi bin haƙƙi da gaskiya musaddiqan mai gaskata lima bayna yadayhi abin da yake gaba gare shi wa anzala taura da kuma Allah ya saukar da at-taura shine old testament ko wal injil da kuma injila new testament Allah ya ce duk ya saukar da su Allah ya ce nazzala alaika ya saukar a kanka waye ka din nan nazzala alaika shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Qur'an a kansa aka saukar da shi ina aka saukar da shi a cikin zuciyarsa wa innahu latanzilu rabbil alamin wancan shu'ara ko nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakun min al-munzirin aya ta 193 da 194 kaga nazala bihi ruhul amin rai amintaccen nan mala'ika da bai sauko da sai ce ala qalbika kaga nazala alayka al-kitaba ay ala qalbika al-kitaba alayka nan sai ka ce nazzala ala qalbika al-kitaba Allah ya saukar da littafin a zuciyarka saboda ne saboda wannan aya ta ɗari da da uku, 193 nazala bi ruhul amin ala qalbika so ala qalbika shine alaika a asalin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar da Qur'ani nazzala alaika kuma yace al-kitab wanne ne al-kitab a magana mafi yanzu shine al-Qur'an kalmar kitabun ala wadani fi'alun ana fassara shi ne ala wadani maf'ulun ay maktubun to da shi qur'ani maktubun ne rubutacce ne rubutacce ne a lauhul mahfuz rubutacce ne gaba gare muna karantawa don haka alkitab ai al-maktub qur'ani rubutacce shine nazzala alayka al-kitaba ya saukar da wannan littafi a kan zuciyarka ai nazzala ala qalbika kitaba ya saukar da wannan alkitab alkitab kuma shine alquran ai nazzala ala qalbika alqur'ana bil haƙƙi sai ce da gaskiya duk abin da ke cikin ƙur'ani gaskiya ce tsantsa a ciki babu wani abin da ba gaskiya ba nazzala alayka alkitaba bil haƙƙi da gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ya saukar da qur'ani kuma sai ce musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan mu ay mufaddilan wannan a matsayin ismul maf'ul ne yana ne gaskata lema baina yadayhi abin da yazo gaba gare shi wanne ne zo gaba gare shi shine Attaura taura ta zo gaba ga qur'ani injila ta zo gaba ga qur'ani zabura ta zo gaba ga qur'ani suhufi ibrahim gaba ga qur'ani suhufi musa idan ba a taura ne wannan ma gaba ga qur'ani sai aka bada misalai wa anzala kuma Allah ya saukar da at-taurata littafin at-taura da aka ba wa annabi Musa alaihi salam wal injila da injila da aka ba wa Isa alaihi salam abin da nake so a nan mu kula da shi a ka'idar larabci idan kalma gina kalma ya saba to ma'ana dole ya saba idan ka ce kalmar go sai ka ce goyi so dole fasaran go da goyi ya saba in ka ce it kace itin to dole sai an samu kusara dole ma'anar it daban itin daban suna da alaka da juna tunda tushen ɗaya ne amma kuma sai an samu sabanin fasarawa a nan sai ya ce duba farkon aya sai ya ce nazzala da ya zo a taura da injila sai ya ce wa anzala nazzala da wa anzala mafu menene bambancin su nazzala an sassaukar ne bitadarruj kaɗan kaɗan kaɗan wa anzala kuma abu ya sauka a lokaci daya abin da ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan sai a ce nazzala abin da ya sauka lokaci dai sai a ce anzala to shi ƙur'ani ai sauka biyu yayi akwai anzalan kuma akwai nazzala أنا ما توديني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وقرآنا فرقنا aya ta nawa a shafin qur'ani dan madina da zai na dake sai shafin yana karshe ko ta nan sannan ita ce daga nan aka fara zuwa karshe ko aya ta ɗari da biyar da aya ta ɗari da shida sai ce da gaskiya muka saukar da shi a dunkule daga saman duniya zuwa daga laubul mahabu zuwa saman duniya wanda aka saukar da shi jumlatan wahida a dunkule waje daya wa bil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka a cikin shekara 23 goma sha uku a makka goma a madina shine kaɗan kaɗan kaɗan wa bil haqqi anzalnahu min al-lawhi mahfuz ila sama'i duniya wa bil haqqi nazal munajjaman إلى النبي في خلال ثلاث وعشرين سنة to kaga nan da kace nazzala alaikal kitaba iya ishara zuwa ga saukansa na me saukansa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yace bil haqqi da gaskiya a waccan aya ta ɗari da biyar a Isra'il sai yace wa bil haqqi anzalna kaga bil haqqi kuma wa bil haqqi nazala sai maimaita gaskiya <laughs> don haka nazzala ala qalbika alqur'ana bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil na'am min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqana min qabl hudan linnasi wa anzala al Allah ya saukar da al-furqan innal ladina kafaru bi ayati da wanda suka kafirce wa ayoyin Allah lahum suna da azabun azaba shadidin mai radadi wallahu Allah azizul mabwayi ne zumtika ma'aboci damka ne wajen saka wanda ya saba masa kalmar min qabl min qabl gabanin nan hudan shiriya ne linnasi ga mutane menene matsayin gudan a nan na'am Gudan menene hal ne ka'ida gudan a nan mafulun ne a ajali <laughs> maful ne li ajali min qabl gudan din nas amma da aka saukar da qur'ani menene gudan lin nas din at-turari Mm, bayan an saukar da qur'ani kuma ba sai zama qur'ani shine hudan linnas ba da fi ka ɗauko mana aya inna hadha qur'ana inna hadha وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما cikin suratul isra aya ta tara da kuma aya ta goma inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان رجلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ومحونا آية النهار وجعلنا آية النهار لتبتغوا مبصرة لتبلغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه وكل إنسان ألزمناه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزير وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين ayoyin suna da munasaba gaba ɗaya suna da munasaba sai dai ba tafsirin su zamu yi ba kawai dai daɗin su yasa ta gagara tsaya ba mu tsaya kawai akan ta tara da goma kaga yace inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa kaga hudan din nan shine yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati yana bushara ga mu'minai da suka yake na kware anna ajran kabira suna da lada wanda yake mai girma Allah ta'ala ya bamu lada mai girma don haka kaga ne min kabar hudan da nasu wa anzala al-furqan menene furqan anan ka dauko aya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا wannan suratul furqan ai ayar farko ne ma ai gidan gidan kowa ma akwai ga gidan ce tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala ya saukar da alfurqan mai bambance ƙarya da gaskiya shirya da bata akan bawansa shine annabi Muhammad sai ya kula lil alamin da ya zama ga talibai nazira ne gargadi don haka min qablu hudan nasi وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان تفسير برقصة القرآن القرآن shi ake nufi da nanzara alaikal kitaba alkitab da aka ce nazzala shine saukansa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a nan wa anzala kuma saukansa daga saman duniya shekara goma sha uku a makka shekara goma a sai suka ce an yi an faɗe shi aka ƙara maimaita shi ma'ana ta fito fili na biyu suka ce wa an zalar furkan iya nufin siffa ce ta ƙur'ani shi ƙur'ani na zala alaikar kitaba bil haƙƙi musaddiqan lima bayna ilayhi wa anzala taurata wani injil min qablu hudan nasi wa an al furqan ai a cikin ƙur'anin sai muka saukar maka da alfurkan. shine abin da zai taimake maka wajen bambance gaskiya da ƙarya fari da baki shirya da bata mafu tayi wannan kuma sai ya zama lokacin da aka saukar da attaura ma furqan ne lokacin da aka saukar da linjila ma furqan ne bambance ƙarya da bata mafu tayi don haka min qablu hudan maful ne li ajali lin nasi lin nasu wani lamun ne ana na'am wata lamun ne lin nasu ba wanda zai iya fasani na'am lin nasu an ban faɗi dalilin saukarwa ga mutane a saukar an saukar da shi don mutane kaga yana allah da dalilin saukar sani hudan lin nasu suwaye nasu su ne albashar banu adam dukkan 'ya'yan annabi adam sun shiga cikin annas so duk wanda yake dan adam ne a ko'ina yake a duniya ƙur'ani an saukar dan shi za ka min qabalu hudan nasi wa an al-furqan kuma mun saukar da al-furqan mafhum innal ladina kafaru lalle ne da suka kafirce bi ayatin da kalmar ayatun shine mufradi bi ayatin lahi wannan jam'ul mu'annafi salim ne da ayoyin Allah ga su nan a cikin Qur'ani dukkan ayoyinsa ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayoyi kauniya akwai ayoyi shar'iyya ayoyi kauniya su ne abubuwan da Allah ya halitta muke gani sama aya ce ta Allah Kasa aya ce ta Allah rana ayar Allah ne wata ayar Allah ne taurari ayar Allah ne dukkan abin da ka duba na halittu ana su al-ayat alkauniya su ne ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne inna ladina kafaru bi ayatin lahi da ayoyin Allah wanda suka kafurce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga abin suka kafurce ayoyin wani yanzu ya bauta wa rana kaga bauta rana ai Allah bai halicci rana dan a bauta mata ba ita ma ranan Allah ne ya halicce ta wani zai bauta wa wata Allah bai halicci wata dan a bauta mata ba ya halicce ta da ita ma baiwa ce ta Allah tana bautan Allah din wannan su ne ayat kauniya akwai ayat shari'iyya ayoyi na shari'a sune ne da muke ta karantawa so wani zai juya wa ayoyi na kauniya baya da na shari'iyya wani kuma zai dada da na sama ba zai dada da ayoyin da Allah ya saukar ba so abinda ake nema duk abinda Allah ya halitta a duniya mu yi imani halittun Allah ne abinda Allah ya saukar ya ce mu yi kaza mu yi abinda ya ce mu bari mu bari don haka waɗanda suka gijire wa ayoyin Allah lahu suna da azabun shadidun azaba wacce take mai raɗaɗi azaba wacce take mai raɗaɗi ita ce azaba ta ne ta wuta ita ce wanda Allah yake sifata wa in yastaghithu yughathu wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa wannan cikin suratul kahf kenan aiko aya ta 29 Allah ta ya ce wa in yastadrikum aka sa yan wuta a wuta yughatu bima'in za su nemi taimako sai a ba su ruwa ya shi wujuh ruwan da idan mutum bai sha sai ya ta kukan ruwa a wuta wuta wuta idan yana nemi a taimake shi sha ruwa yana daukar ruwan daga zai sa a fiskarsa sai ruwan ya kona iska sai ka duk naman ya kone kwararruwan kashi kawai kake gani kwararruwan وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب wasa'ad murtafaka abun sha yayi muni ruwan baya shawuwa za a kai kishi amma zai kona iska yana cikin siffar lahum azabun shadidun azaba mai radadi Allah ta'ala yake musu Allah ya kare mu daga azaba dukkan abun da zai kai mu zuwa ga wuta Allah ta'ala ya da Allah ta'ala ka ba mu ikon nisantar wuta Allah ka ba mu ikon nisan da wuta Allah ka ba mu ikon nisan da wuta Allah ka ba mu ikon nisan da wuta Allah ka ba mu ikon nisan da wuta a iya kare mu da maganganu mu da ayyukan mu Allah ka kare mu daga wuta don haka yace wallahu Allah azizun mabuwayi ne shine zul izza Allah mabuwayi ne mu ana karantar da mu kaskantar da kai saboda mu mahalukai ne halittu ne ɗan ƙanana a cikin halittun Allah a yanayin girma mu ba kowa ba ne Allah da ya ɗaukaka daraja ɗan adam ne saboda ne saboda shirya da ya ba shi amma mu a cikin halittun Allah ba wani abu ne a ɓangaren girma ko ƙarfi amma shi Allah tun da Allah ne yana iya yaba kansa wallahu azizun shi mabuwayi ne shi ne izza shi yana yi bakansa ma'abocin izza Allah ta'ala ke shi azizun na cikin sunansa al-aziz kaga a nan yadda mun samu sunayen Allah a karatun ya akwai na farko Allah na biyu al-hayyu na uku al-qayyum na hudu al-aziz sunayen Allah mun sun fito a karatun yau zuntiqam ma'anar intiqami shine Allah ma'abocin intikami ne shine wanda ya masa laifi Allah yana da ikon da zai iya kama kowa duk duniya babu wanda zai ce ya fi karfin Allah shine buntikam kuma intikami shine za a kama mutum gwargwadon to na ga armanci ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم cikin suratu sajada aya ta 22 muhallu shahid inna minal mujrimina muntakimuna Allah ya ce ga mujrimai su ne ga wuta ko wanda suka bijire masa sai ce muntakimuna mu masu menene intikami ne masu dabkar su ne shine zuntikam nan to kaga kenan Allah yana afuwa ga mai imani suwa yake dabka inna minal mujrimina muntakibuna su ne mutanen da Allah ta'ala yake su ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga damka ta Allah amin Allah ta'ala ya kare mu daga damkarsa amin Allah ta'ala ya kare mu daga damkarsa amin Allah ya kara mana ikon yi masa biyayya dare da rana Allah ya ba mu ikon bin sa dare da rana Allah ya ba mu ikon bin sa dare da rana amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد الرجيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر المنافقين ودمر المنافقين ودمر المنافقين وانصر عبادك الموحدين أينما كانوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك اللهم انا نسالك بان نشهد ان لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له